sai hadisiya e ba ci mini ya babu salatul haufin nan wani ne umar radiyallahu anhuma wawo anhuma ton da togi musulmi ayo abdullahi ngai ga ngai kwabe ibnu umarin ton da igi sayyidina umar ga ya abdullahi ngala wale anhuma amma wale anu ye tiyan domiri zai ne to egina ladisi be na kawai ga musulmi ìdí fẹ̀yìn dákó wọ́n yí sẹ́yìn náà umar ọgbà ní umar abin khattab radiyallahu anhu agan ẹgbọ́n na ń fẹ́ gíga yìí musulmi khattab babuji musulmi amma yi giwe na togi tonda a ga radiyallahu anhu mai fiye domin riza gubo ila hankali tu qal ibn umar ya gaga zautu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kibala najdin fawazaina adu fasafnahu فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام طائفة معه وأقبلت ال... وأقبلت طائفة على العدو طب كي حديث النلاوي حديث باتي تعتدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نوجد نجو كاكاين nga hadisin na elawiyo to jama'aji mini katon shi ko na man shiga da hadisin ya jama'aji ya sallah ko na a ganwaye wugwayen takidu wujubi salatul jama'a ka kagbola ya sallah jama'a lole ekun ba fiyo so kuma a gaza ndoro jin kaka a ju jama'a to sun ta wani shimbo aka kawai musamman ba gishi ibina ba gishi ga sallah ya wajibi ya jemaji pakata ta abu mawale miton da ce sallan fata mboyo amma mu da da tuba ma da za e ko sina abubu amma masallaci yelo da cicin wa abdullahi bin masud nai e ba zo man gina ga yadda ji sallah bai yi wuna ba ba mai yi sallah masallaci yi sallah mbo ga beke ga sallah lugwa da na bai je yi wani akika ya gaba wa na biye lugwa ya gaba wa na biye lugwa ya gagi ya zai ji sallah shimbo ne Ka kabin wani ku gashi za tun poli research fmc babu ba siri su nana security wuyon wa dabu labor wuyon wa dabu amma ji sallah da jama'a zan da shi ma ji da lokaci ba amma tun ba wani zobe lokaci tun yan mi ga labura security je zo zobe gina lokaci tun ya gara ofis a jaye biya lokaci na ba na labura gama yin ji sallah da lokaci ba security ya tsaso kwa wa gama sinawar yin zuma wa gama yi zo zo bai adini so kuna lawa dai darja ne eh, <clears throat> min ya katuna ila hadisin na wani <clears throat> abdullahi bin umar kiwon ga ilokun famba gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam ngai mane ga zautu ni abdullahi ni gunkuke ba be so kai sallallahu alaihi wasallam kibala najd eh ai jihata najd kasa kinye najd babo ila kunlo manje maga ne kwabe najd na wi ismun li kulli martafa min bilad al-arab a da ga kin larabawa cina da na wuce ci ake to a yuga najd a yuga najd bogo man jakara ya ba fassara hadisi ibn hadisi na yanda ci naji ji shara yan bai ji da jal jatiya na zan da ci ga kin maka kin naji da ibn na dole bai ga najd lena mu ga kin riyal bai edukota saudiya na na Eh, ba wuce gai ga ji da wangu ufe yeliyo kin wuce fata ba lai da kota lo kin da dai abuja yayin to na baba tinubu ya wago ga yin muda <laughs> lagos <laughs> eh, na so ko atsai be gbolo da diwi shiri da den doro wa da yi gyarewa ci shi nan soko ko waya yi zance tiubu eh, mulki na dagu bo na soko ko ufe pa ba wuyu lalugo wa fe pa no ga ti arewa ci bi na kuna ma da talaka nigeria shi bai ne wani mulki wannan da bukata addu'a da bukata addu'a su ku tsibe ne da diwi ne wangi so kwa mun ibe ni? wani zo za wangi ndo de ne wangi mu de <laughs> ne de de eh ne de diwi so ko galgwa yo sa suma be wucin bogo mai ruji fasara ga ba ga da jala jalatin ya zo ba ijokin saudiya ga bogo ya kara yi mai ga ba babu fitina ja kai nan fasara ba diwi bai kpabe na jidi na gayi da nan doro na keto mini ya kiyan wajo na ismun li kulli martafa min bilad al-ard ada ga kiyan larabawa wannan bugon tibo ati ongo te ga cha ga ejijiyo ejin do ci kwa fi gusho ndo ci fitibuta ka kiyan abo alejin do ci yake fitio do ci ta aku ta ngai ga najido e bo ba man wani yi saudiya ci shi nan e ga alkhairin saudiya ci ga yakin miye masalaci kaaba masalaci annabi muhammadu ko sha annabi muhammadu na ci wani wallakin da bona ga san ta tobe mi take bona e bona wa suman lo chadi fe jikin wuce e ji dede e bude a usha akida yanwu akida mu da ce saudi a chile ba bogon wani ji kokari na tama da ci ga yi za dede e ga yawo gaba ba cin ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kin daba da alkhairukum kin ya saudiya a'a ya tuwa ibun doro waje ya bayi na annabi muhammadu na tiya ta ci abu na sallallahu alaihi wasallam e ga yawa gawa karayi wa ga datin wadda annabi muhammadu ti sallallahu alaihi wasallam wa lagwato mutunci wa lagwato mutunci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zaddaba a ga gacin qur'ani ba mu ci gaba musulunci lo ije fata ke mu ci ga ya eh, lamar kwabe kin yayin etuna malu ya dini na zaje je so wasan to musulunci <laughs> o mace saudiya ba egi gi musulmi na je kuyi je ya ndoro e wote da ji na agbani ayi anyị ga ya shi ba ni gigi be fifi anyị kaatu ya guni digiri e ya guni masters e ya guni phd ade ya ka ni je pato ni nji wo kimiyya ni daga nigeria ya kpawa ni be wuyi a ta gaga ya e gi kin lo ciji gigi be fifi allowance na ya gi makantana mun ga watan lokaci nigeria ne yau ne yi ga shi ya gina katun ya fiya ya kimiyya ya yi da ya fiya masalaci je to ni ekun ji je dan yau ni mun gina na shi ba ne dan yau ni kin wuce gawa gawa ya bi miyo ebo akida kan dawa bu sun da soko mana man su da soko jin adalci bogo najidi ba ga fitina nan nan gai dana sun noye dana na latu mini dana shi. kiyan larabawa jo bu man na je tagwa fitu kiyan saudiya na bicicin doro ya liye bayan ne ga ga alkhaira ga yin zakin yin je ibu albarka masallaci wuce ko guba na dake mu jo kabara annabi muhammadu ce kin wuce sallallahu babu a cewa wayi qur'anu daga caba ba ga ya shi gute ba ga malaika jibrilu fa wa yi lawa ala be ke me aga ba zakin je wato nigeria na sai da ba tsari da wani bai shari fata na gumba na yawa da inda bai doka na sana yi mada bai tuye musulunci a haa ga lisson zuciya ba so ko o bai zuta lamari a soto yayi hmm. bai wuce gakin wuce ga alakunlo fawazai na ladu ice ya je wuma kiriji bi ma na kabal nawo ije yau kafiriji kin wuce ya tekuna yi yicha tasafu sirna sufufan wahum sufuf eh ngai mana ya fasafafnahum aya tasafa yaje wi to ma tasafa yaje wa gote gan na gai sare ku musulunci mu je bo kwara mu ja naje da sofi o she to bombo shi babu e ko ya soja be mota ajina a'a na ji kwa na dai ban nan wuri ayi kun wangyo soja nigeria ja ta boko haram je tin ya naga iga jihadi naga ya jihadi e je je wo je da mi kai da ku amma ya da so gada bazumo da wutala kaji ga yegunkun zai ji telo ke jana ga soja je na je gunkun ya kin na taya je yo e je yo do na daga yi tsare ku musulunci bogo yi musulmi ja ta safu a zo kafirin ma ta safu eh ngai mane fasafafnahum eti musharaka kaida yin sarfu nono kiji faru na ije wudo je kun nono nga fakama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bina annabi sallallahu alaihi wasallam fe neki eh fe ji salla fakama ta'ifatun ma'ahu wa akbalat ta'ifatun ala ladu jama'an da shi gaji sallah ke ba biyu to sun dai a ga guba zan da ci a sallah ke ba bai nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'an da ji kenan. wa akbalat ta'ifatun alalado a da ya jawu kafiri shi kin da dai farko ji bayani wannan wa raka biman ma'ahu rak'atan da sajdatain zai ji ji sallakewa biyu na ruku yanzu ne ga uji bayan sujada su guba nan gama da raka ni bogo ruku ni da guba sun man sarrafu. a ya sajin a fe tepe makana ta'ifatin lati lam tu a fe da kinigi yin jama'a na jilaje sallajana a fe tepe gabata mangole ó lábì àmá ó summarize gan anakẹ́nà gùn mí ngọ́ olè aláhùn jù bíá yẹn farko gábò alóòbẹ́ gan fàtí múlẹ̀ àǹfúsíyàn fàjáàwò afẹ́bẹ̀ faraka abihin rakatan na bí jan raka ní wasadar sazzatain ofeji su da guba sun masallam uci ji sallama ganci eh, kama kullu wahidi don zandon domini jama na joganci ndoro cinaki faraka li nafsi rakatan ndo cijin ruku ya titacin wasare da sazzatai ndo cijin da ya titacin dole wukeri be ya ba so shi awon yau shi kagbo muttafaqu alai isa al-buhari be muslimi agun ci hadisin nan amma lafazin nan ya al-buhari ya ba so yin ziyo ya imam muslim wayo ko sai hadisi ya tachi Ga daga ba jabira radiyallahu an kawal jabira gan ga shahidtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma rasuli ki ukata tebo rasulu aka ko kai rasuli rasulu ko bi cicin wayo ba ba fi no ma rasul ngalo gwe zu te na wayo ka te na waya grammar ya larauci wa ga boroyo amma zai ga ke larauci a da ga biciciyo ma a ga dai sunna na ga ta zumu ba na kasra wani dio idi fahimta ko ma a rasuli wa da ma a rasula biciciyo nga ba so koya ya bi acha na o muce insha Allah nga Allah kaga ka ba fika tun wasaliya wa gugbawo magagbaji amma kai za ke na wuya daga katun lacici a mafi wasali a wa ne kinwa ga zugu wala yi ne a ga wajen ja ni wa yi wa abu kasra wa ga yawa abu fata abu rufuwa gbogbo na wun shuga ba su koya duca insha Allah musamman yana shi dai in manan zagiji ni ga ba gida ko mara katun ba gida waya islamiyan doro dai rayi na bayan zagiji be giwa gizi yau ba rufu ji biyan zage ji ɗan su gizi yawo gizi a gan katun amma ya mito ja a inu can ba ja haife e ya zo wani ya taman <laughs> tun ba eza ake jinfu eza zai ja gada ji katun abi awu iyali ya ji katun ya zamu eza ya ji tun yi mi jiga ibe din hadisi ya ya e jan waza gaba zagi febe nga zai maje na gai latin yau nga ji bauta da Allah mi nga ilu makanta dole wuga nuya waye mito dole wuce wa gyara wato yi na ba gita gandago zagi ga yake kwazo ji aske yi a ga yake dindo cikin ganwuhin musa kuranu cini in kuranu cini gan ki kuranu gan o wazi o wazi kur'ana o wazi hadisa wadda kuranu cini in zagi ji fi bocin ƙor'anu cin loyawa ma yi na aje malama shi ibo e kokare ya bai makanta a da ake yi ba a ke ji littafin ewa tafsir ba giji ma cin tun hali zaka wa ma ba ta amma ba biya a shi na dan kijin kokarin na mun layi ne agwa ba shi gani na kuma ga fege bawa ma wallahi qur'anu ga man amila salihan min zakarin a unsa wa huwa mu'min zai yi sokona ngai ba gyoyo nzage oyo wadai gabi bicicce kimbe na sokwe wani wagai zaguro re wo goba wa ga obe tun alkhairi aljanna wulu ce ba alawa ya gube za kirkin doci ci na loto alkhairi yi a ganda kai ya to ewo wadai fedu ya ce wago yi na. o fẹ́ lọ na imi fẹ́ lọ aljanna fẹ́ lọ gun ba ji kirki wọ́n a faruwa wọ́n ji faruwa kiyama ah na na asiya gobu fir'auna na karaji ne do kiyama to a ci aga to yi no ebe we zai san baza yi mi majin da be laya bi e waya yi mi na ga wa aljanna kiyama fẹ́ gaba ganda le mi ba so ci jo fẹ́ lọ zo ije so wazo zagin da tafi a labari bu na da mulki fulabo ko senator nan ngan wule ba mu yafe fuja mulale za ya fuye gale yake afuni wana sai ya bawi masalaci cimiya ba ma wani ji sallah zuma na gabi wani na sanwa ya labari nan wọ́n jí sálà wọ́n gẹ́ gba kùrán damuwa ẹ̀ lálò wọ́n wà báyìí Adeke sun da suna iso le ya abu na ba bai mai Allah bai ba zai ji na yi mai gan waju ga mugagba da mbụ ma ibo ya ko uru na ba ta yin je shawa Qur'anu min wani jin damuwa wannan hadu fe du ga ya wani ka suratul bakara ga igbala jilo zai mi obo inji siri ji cin da mi agun ƙur'anu gwaka mai zuwa kwashe ta zuma yi su kuma bai albarka ƙur'anu rayu bu biyan wuce hadisi na ya bebe yi na ga wal'adu bainana wa bainal kibla kafiri ja a dangadan ibo gani bai alkibla eh, adana idana filikon ya yi jawudo shi a ya gboro ibo dana jabir ya labari fakabbara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wa kabarna jami'an annabi feji kabara yizo feji biyu eh safu guba safu ni ta zuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam safunni da ya jawu aduwa ga yi kafiri jo wawa aduwa abu yin wuci kafiri jo gama ya wuci musulmi jo ya gboro a jina sun maraka wa na jami'an a na biyar rukujin ya ji biyu wati ke daga ruku bai su ake biyu eh, a na bike da je da gai sun ma in hadara bi sujud wanda da wasu safin labi yali ta safuna ta zumu bana Wa ka maswafin muakar finahar ladu. Safu bacci jemma bacci shi, elo bacci, ayi shafuka a firji. Falon ma kada su jihud anan bin Muhammadu dai ta yi daga suje ka maswaf sallar yi ya yi laifi. Safuna shishiyar wuna afe nan? Afe ben wasu da bayani bayanai shi zaune? Fazaƙar wa Addisi, wufe be-be Addisi, ni وفي رواية رواية عنده شوق ثم سجد وسجد معه الصف الأول أنا بس سجد أجي الصف فرق أجبه نجي كزموبنا فلما كاموا نا أبن مكينا سجد الصف الثاني كان الصف باشي أجي سجد ثم تأخر الصف الأول صفيا فرقوا آيات فتا وتقدم الصف الثاني safe ba ci a ci gawa bai tsalle wa zakara mislahu wa fi a wakiri ya ba dai tsalle dai sun masallama nabi annabi sallallahu sallawa wasallam a sallama ji wa na jami'an ci ji sallama bayanin rawa mutu iga ci yanayin sallan na le wanda ya rike na ji shi zo ne ya ji fahimta ko mun da rike na ji shi zo ne nga mai ga yiwu e, e ga wa zahir ina yi zahiri ya hadisin nan eh alotun na lotati dojo egbo etsan na da aga agwa ma nga yi ina so ba gana safiyan ebaci yi allati kadot agaghị zai bebe raka ya na kenan kabla fatil ula kafi jama'in farko shi a bebe yayi na sun mataja at na wal'adu a ci da shi yau maki yi shi safayen farko ganci a ci be ganci a ci bebe rakani wa sallamat to ke ga yi salla na wa teribe na soji ya lobe ne ya ji katun benin ga malaman ga yi tun shabawa ga yanayi sallah na ube kakai bugu hali na uga ya jin dana mini dai dalili na jibe na ya jin wacin wani wacin ga nna legwani a ta safu ta zuguba safu guba ta safu guba ta to ga mai ga yau e ga ina ji faruwa sallah na wani safu guba na gada na safu ya baci shi a shiga yi a te zuma a nabi sallallahu alaihi wasallam safu guba ba nan eh, safu ya ba ci shi a ga ka sallah mi gun kafi safu farko shi na to na ya ba ci shi gumi na kan ga na ganci shi da shi yau maki yi jau safu ya e ga yawa ga an na shi a ya fata a ya fata ya farkon na na jije yau maki yi jina a ce jiganci na ya ba ce gumi na ya na shi ya wudo shi galan wuga a ya ta safu guba eh, a ya ta safu guba sun man sarrafu makana ta'ifa allati lam tusal kamu fi makani ta'ifa allati lam tusal duna an yatimmu rakata saniya. Eh, wa akbalu ala al'adu fata dai mai ji bayani ya yace yanayin sallayen kun na yi ya fuska kamana ta iga nila bebu lokaci na yi bana ga abu dahoj in biya yi bi disi hadisi daga ba abu ayyashi gai sahaba na awa hadisi na bayin abu ayyashi a zurki Zai shiga sahaba na shi doko salawi wawa sunan na liyani abu ayyashi abu abbash su kai yawo yawo ga wani abu ayyashi a zurki mutu mithlahu bebe hadisi irin ne wa zada amma bayani ya bai tatin bon go ke gaza gube lagin irin ni be amma yanzu an ce dabi bai tatin zai ne ga inna ha kana bi usfar sallan na to aji na to biye na to katun shi zo dana da na nai ga usfan na bajin da nai ga usfan na wala albani maga hadisin na to wata zu so da na ji bajin kaka usfani bajin na sai ke ga hadisi na yi ji katun gbani nan ga yiri ube amma hadisa abu a yashin na ibn hajar na fi na lube bai wani gaje repetition bayani na shi zo na yi rin wuce gayan abu a yashin so amma bayani na biyadan yan mu bana yi ba a juna wuji da na bai a na ji fahimta ko eh. sai hadisi ya gwaro daga ba uzaifa radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla salatal hawd bi a raka وبآو الله ركع ولم يقدو hadisin uzaifa sahaba ne ga uzaifa ya ji takibe sahibu sirrin rasulullah eh okay hadisin ya tun shi babu salatul haufa winyin nasai nga gwayin lobezo min waje in ahar muke bi eh daga ba sahaba ne ga jabir ke dai annabi sallallahu alaihi wasallam salla bi ta'ifati min ashabihi rak'atayn wajin salla yakun bi jama'an da ci ta ci sahaba wujo raka guba wujo summa sallam umma sallama ji summa salla bi akharina jama'an ji ke ke ka san guba na gana muke jiya to raka guba summa sallam ci ji sallama ta hadisin na wato mashawal albani ganin wa ta zo ke ga ngole ajin na ce kasru ba ajoji me guci go oji me guci ngan ga mala ga yajin waken do yin ya dabo misali ga ah, idi na suwani eh to sun da dabo amma yi wasa sabana aje wi ya so bayya ngala ga tun chabo annabi jin ka kan yebo ba maki jobe titiya maki ji kenayi kayin gbagba nan ngole ngan aje je woji ngbagba da risk gama la mu ce ya kiri de giyan de na ji ijiye na ga ire hadisin na ke bebe ire na sa ina abu dawud la ire mun shibin gai wa mithluhu li abi dawud abi dawud la ire hadisin nabi daga basa bane ga abu ta na radiyallahu anhu so mun daga sai mun ga lube za amma hadisi ke ke amma wa repeat da da na wa je irin ni na ó ti gẹ̀yìn ká ṣe ìrì ní nígàdàbí á ní wọn kò ké sai hadisu zaifa mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji sallayen hauf sallar da sun bayan ga yi sallah kun bi aulai raka zando ci raka ni uji bayan wa bi aulai raka jama'a ba shi jima raka ni gujo walam yakdu zandon do magafinwa waje fahimta ko imam ahmad to abu dawud to nasai sahawi ibn hibban aga bebe bai hadisin na yau to amma shawara ba ne ga mutu a tazu wacin da ya hadisin na yau gwara ka nini a ci a gajin amma man jiji bayani tiyan hadisin nan ke dai sallara ka nini na manin gayi eh, alagan imamu na waube na ji shirin yin sahihu muslim nan a gan imam na ogon raka nina salla na wuna almurad manuyi raka nima al'imami raka ni ji bai limanyo jama ba ci ja ke jin raka yin ba ci bai limanyi manu da wana na ga ifassara ni ulana a ga ibunan na ga igapu dalili je kan yana je bai fata na ga raka guba guba ga rakannin ni ga na bai ji bai jeman doro yau so li jami'i bainal adilla a gan na ga fasara wa za tawil la buda min ga dole ga hadisi na ji fasara e boye gun la go fin o jinya dalili ya rakannin ni na na bai ji bai jeman doro ne bugo ma na wi mun ji rakanni bai jeman na ji mun ke ji rakanni da jeman na ji eh e bona na ji tabbata ya sallah nye kuna iraka guba ngejo annabi maji ujin raka ni nibe jaman dore bugo dole hadisi na jibe ga yi raka guba nan ga yi ga ji fasara yan raka ni nan jamaji gala ya ga ilimi wa shishiga ibn zan doci ba na daga E ji to raka ni ni a ga maga a can kiri a'a ya ce cin wa da sharai commentary man na ji da ilimi gan ce wa ga ji ya ga na biya ni na biya ni kyalula fin waje na. dole wa da shi tufayen man wuce shi kacewa gaba na jina adini ilawai gumi zuni hadisi guba na kina daga ba ibu na umar radiyallahu anhuma mun ga ta yi sako sallallahu alaihi wasallam mun ga kire sallayan ekun raka ni wa ala ayi wajin kan isnadi da'if ga halin doro dai wata ci wani fata fassara dai na yi jin gwani na ga mutu alama bi ma'ana raka ni da jama'a na ji raka ni da jama'a na ji hadisi ke bi marfu'an ga hadisi na je ba nabi na wa anu daga bai ibnu umar ga be ga laysa fi salatul hafi sahwan sahwan e eh, ya a ga ya zadi e eh, ya sallayen ko wai ga ya ga to amma hadisi na igba ya ibnu umar abu na to ba ci na alabe na ba ta shewa labani ga mutazuwa mutazuwa yin raka ni annabi ga laka ni yau ken doro ya juna dinan ga ya yadda ba nan shawar albani ga hadisin na sha ya jin ujja beya amma lato dalili be na la wa lotun duniya na ga yi gurgudu eh, so jama'a gurgudu da wannan so ko mun ji amfani so ko albarka ya edufenu da gani da yi alkhairiyar ilimin hadisa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so kwa mai yi bayan jotoku ko albarka da rayuwa yi ibo yagi na tsoci gobe yi tsona da yi gaman man lawi ko na gani ne sun na takadu ibrahim ko so ku gunyu so ku fabi wuyu so ca ba gumu ga buyu <coughs> so malam zakar na jini dima biyu tun ali zakan nan so ku wula da ya kwaku so ci wula da ya kwaku da benin na makina so ku ya hakuri ya gugo to mutuna don waye har haka tun da jin gurguru har da tarbiya da ba wuna so ku ga gan bi alkhairi ya ku boyi mutuma so kwara yu da fa na kina so ku be lafiyu yayi so chu be lafiyu yayi lafiya da mu ga yayi nan yayi ne to alkhairi lo wannan do ke fona yuna kan dore kaga kuna so ko yayi sa so cho yayi sa سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين